watan biyar miladiya dubu biyu da sha tara Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa da ke cikin garin zariya jihar kaduna domin ci gaba da karatunmu na tafiya. muna roƙon Allah jalla jalaluhu da rahamarsa da baiwarsa ya mana jagoranci muna sura ta za mu tashi aya ta 67 malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى a lokacin da waɗannan yan sihiri suka jefa igonsu da yan ƙananan sandunan sun shafe su da bunzai suna walwalwal suna walƙiya aka zo kamar yan ƙananan maciji ne annabi musa ya so aka kada a ɓadda mutane saboda an soma iwace iwace ana ganin sun nasara sun ci komi yanzu kawai suke da galaba annabi musa ya ji tsoron kada a fitini al'umma a rutse su a raba su da hanyar allah subhanahu wa ta'ala amma ya ɓoye wannan firgici da damuwa nashi a cikin zuciya kulna kulna la takhaf innaka anta la'ala nan take Allah ya kira shi ya Musa la takhaf ka ji tsoron ka razana me suka yi ai sihiri ne inna ma sana'u kai da sahir wala yuflihu sahiru a ata ki kwantar da hankalinka wannan ba zai sa ka gaza nasara ba nasara na tare da kai galaba na tare da kai da izinin Allah ai aikin sihiri ne mai sihiri kuma in gaskiya tana wajen ba yadda za a yi nasara innaka antal a'la subhanahu wa ta'ala ya bashi tabbaci cewa musa kai ke da ɗaukaka a yau kai ke da nasara a yau kai ne za ka yi rinjaye a yau Allah ba ashe duk inda ka ga ƙarya na rairai, tana rungwada tana fari da tiya ba ta zo wajen ba tana zuwa za a ja alhaku wa zahaqa albatil innal batila kana zahuqa ci gaba وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساهر ولا يفلح الساهر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى الله أكبر nan da nan Allah ya ba shi umarni nan take wa alƙi ma fi yamini abinda kake rike da shi a hannunka na dama jefa halar sandan nan dai musa alaihi salam ya jefa sandarsa sai ga ƙaton kumurci wanda ya wuce zaton mai tsammani ya yi rimi ya yi sama wanda ma ke baya can ɗan yaro ya gan shi domin wata baya koyon mu kowa wani bai kare ma wani sai in bai fito ba aku ba Allah ya ba wannan kumurci umunni talqaf ma sanau zazzabta maka hada abinda suka yi na sihiri duk ya kalafa ne haba yamini in ya dubi gaba sai ka ji an wa ya kire Nyawo yawo yamma ya kire in yi kudi in yi arewa taro fa ya fashe hei hei ba su iya kabbara ba ai ba su iya Allah fa akabar ba sun ga abin da ya sha kansu duk masu fihin garin misira da ƙauyen misira ashe wasa suke yi mu'ujiza ta zo bayan ya yi shawaki ta gabas ta kudu ta arewa ta yamma ya dawo tsakiyaye mazari yawwa daga nan kawai in ya buɗe baki zai ya haɗa dubban sandunan sihirin nan da igon nan sai ya haɗe ya dubi nan zana ya haɗe kafin a ce kwabo ba wani abu na sihirin masu sihiri ta'ala ce inna ma kai da sata ba wani abu suka yi ba illa ma kici ne na mai sihiri ka ji Allah ka ruwa zubo don Allah sai ka ji tsiyi akwai inda yake rikewa maya ka ruwa zubo don maye sai ka ga tsaf ko sai a ce maka leƙa da jariri kawai ya ije d'an mutum mutumi a cikin sako, a cikin duhu masu sihiri ko sai ka ga to wani sai ya zama zane ta hanci zai fito da shi ta baki sai ya sauka eh, wani abu mai tsini ita ka ta nan sai ya fito da shi ta nan yana waiwaiwa yana ku gani ku gani ku gani matsariyaki ta nan ya wuce da shi ai rufa'ido ne da hausa akan ce rufa'ido ma'ana ai maka walawala abinda kake gani ba shine hakikanin abinda ke aukuwa ba an rufe idanka ne sihiri kenan kafici ne وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما حد سأثار كم أما في سلمى بعد كوكيبا حد الساحر دربه بالسيف shi yasa sai dina umar ya aika cewa ku kashe duk mai sihiri namiji da mai sihiri ta mace inda duk kuka same su wala yuslihu duk mai sihiri ko ta ina ya zo ko meye yake ko yaya yake ba zai taba nasara ba a rayuwarsa amma kuma kuma in bai tuba ba za shi Allah ya sa to mu je gaba فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا قالوا آمنا برب هارون وموسى الله أكبر فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى ‘yan sihirin nan gaba ɗayansu suna ganin abin da ya auku ga annabi Musa suka tabbata ba sihiri ba ne. Sun zo da sihiri sun bi mu'ujiza, sun zo suna kafirai sun tashi suna muminai. Haza fadulin laki, min fadulin gaba ɗaya suka faɗi ƙasa kai ka ce wani magana su ne ya kifar da su gaskiya ce imti'an gaskiya ta matsa su ta tsarga zuciyarsu ba su san sanda suka faɗi ƙasa suka yi ma Allah jada ba suna amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani mun gaskata lalle wanda ya cancanci a bauta masa allan haruna da musa ne ta ilahi jama'a kun ga yanda wani lokaci ilimi ko na ƙarya ne yake taimakon ka sai sa wani lokaci za ka je ka ga sharri ba din kana sha'awa ba yawwa ka san sharri ba din za ka aikata ba malamai na cewa a harfi sharri la lil sharri lakin lil tawfihi wa man la ya'rifu sharra yaqau fihi na san sharri ba dan nayi sharri ba yawwa dan na tsara kaina ba ne sharri dan baka sani ba sai ka fada ciki wanda bai san sharri ba bai san lalata ba sai ya fada ciki wata rana ya shiga wannan tamko saboda haka ɗan sihiri gaba ɗaya suka kife ƙasa a wajen ayar sun ce mun yi imani ga mabiyar alami ne sai ya ce aka ce ya ce ni ko a ce a rabu musa wa karuna ubangijin annabi musa da karuna malik ba kai ba su fi eh, bakin annik قال عيامنتم له قول عناذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النبت ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى فرعون يا بكا توسى يا آدم وجل يا رب جد ذي كيف تود تسياسة أو تو كما أنزو أحد باكيني أي منكو قال في فرعون ya dubi mabiyan shi yace amantum lahu ku da na gayyato ku imani da Musa da Haruna kabla an azana lakum tun ban na ba ku izini ku yi ba wato har yanzu yana cewa ina fanan ina nan fani ne sama da ni ne sama da kowa ai ni zan ba da izini in imani ne ayi yana so ya wawantar da fasta fastahabba qaumahu fa ce innahu to na gane siyasar ta dama bakin ku dai da Musa ai musa na Kabiru kabirukun wallahi na gane shi ne babbanku tun daga gida kuka kullo allazi allama kuma sihira shi ya koya maku waɗannan 'yan ƙananan sihirin shi ya zo ya yi babba a ce ya ci a ce kunci ku kore mu daga mulki ku hau to dama wanda zai zo zai ma gwamnati ku kun san matsayinsa da ku ƙafi an na aidiyaku abu na farko da zan soma zan yanke hannayenku kit-kit-kit wa arjulakum da kafafuwanku fil-fil-fil min khilafin kuma zan saba duk wanda aka yanke mashi hannun dama za a yanke sawun hagu shine min khilafin idan ne muku haka ya zama maku darasi kuka dawo zan kyale ku idan ba ku ji kun dawo ma addini na kuna bauta mun ba wala usalliban nakum wallahi zan sa yanda ake matsire a gashe a tsire shi haka zan sa a tsire ku a jingine fi juzo'in nahali a kututturan dabino duk sai na tsire wala ta'lamunna kuma wallahi yau za ku san ayyuna ashaddu azaban wa abqa da da ku wa ya fi tsananin azaba ga wanda aka sabawa kuma wane ne ya fi wanzar da fitina da azaba da bala'i a kan wanda yake gaba da shi kaji ga auna hujja ta tsara mulki kuma ana nuna ƙarfi ne ba dalili ba ba hujja ba ba wani abu na hankali ba a za a yi amfani da fawa ne a tursa sama wanda ya yi imani barin imaninsa bari mu ji yadda dagar za ta kwashe قالوا لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تكبي هذه الحياة الدنيا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا قالوا غبا ينسو با وني شاورا عند ذاك الفيري اذن شاورا ينسو غبا ينسو ايماني يا قنبه كوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات wallahi ba za mu zaɓe ka mu bar bayyanannen bayani na gaskiya tabbatacce wanda bai canzawa ba mu mai mu zaɓe ƙarya buɗi mu ce za mu bi shi wallazi fatarana ba yadda za mu zaɓi bautanka mu bar wanda ya ƙage halittanmu ba tare da misali ba yana ci da mu yana shayar da mu yana ba mu duk abin da muke so kai kuma kana wahalar da mu sannan mu kyala mahalici mu kama ƙato babu babu ba ka ce za ka yanke hannu da sawu ba fasu zima an ka duk abin da za ka yi mana kai mana wannan sai ya tuna min hadisin abu sufiyan sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata takarda ga shafakal azimar daga cikin tambayoyin da ya yi Abu sufiyan da aka gaya masa mabiyansa talakawa ne ko masu kuɗi ya eh, talakawa ne yana ce za ki hata ah, wannan ba abin ba za ka ce hal ya ziduna amlan kusur Karuwa suke ko raguwa abu sufiyan ya ce bal yazidun kullum yawa suke yi kullum yawa suke yi ceto su don wahala ko wani abu ya sa yana rabuwa da addininsa ƙalalla sai ya tashi ba shi amsa ya ce baka zai iman shi na tuhadatu bi sha shakar hulkulu haka imani yake a lokacin da ya cuku da zukatan masu shi in za ka yi gunduwa gunduwa gunduwa da mutum ne ba zai daina imani ba domin duk sanda ka same shi sai ya ji daɗi Allah sai ya cina zafin in dai akan hanyar sa ne jalla inna ma ta taqdi ha zihil hayatar duniya. abinda za ka iya yi kawai na zalunci hukuncin da za ka iya yankewa na ta'addanci a wannan rayuwa ke ta duniya kawai ba ka da lahira kan rauna a duniyan ma almautu wal haya biyadillah allazi biyadihi تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda haka mutuwa da rayuwa mulkin Allah ne wanda Allah ya ce mutu yanzu ba zai iya ƙara sakan guda ba zai kuma sake numfashi ɗaya ba in duk an taru sai an kashe wani Allah ya ce akwai sauran sittin a gaban shi wallahi sai ya yi sittin din ana hama za ha mata sai ya yi mazuru da shago duk su kawo ɗauki wallahi zakaran da Allah yake zai shara to ya yi ce me kai waye kai ciki duk kashi hanci da majina kana wani mazurai wanda yanzu bai wuce Allah ya kama ƙugunka ya karya ba daga sanda ko aka kare ƙugun mutum ai shi kenan ya tashi aiki kwata-kwata ya tashi aiki ko kashi a nan zai yi ta cika ba mai auku إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطاينا ليغفر لنا خطاينا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى هاجر جيمي شاو وحو إذن ألا يسامك إيماني سيباك بسيرك sai maka ilhama ta a kalmomin da za ka faɗi bisa tsawara yanzu ba suka yi imani amma kun yadda suke mai wa'azi suke keta zuciyarsa inna mudin nan da ka gani amanna wallahi mun yi imani ga rabbil alamin li yaghfir lana na kuma muna fatan ubangijin kowa da komai ya gafarta mana zunubanmu mun yi laifi da mun yi sihiri da mun yi banna da mun cutar a da mun yi zalunci da yau mun gane mu mun tuba zuwa ga Allah taubatan nasuha Ya haka muna fatan Allah ya gafarta mana kuhatuhamu wa ma akrahtana alaihi min al-fihr muna kuma fatan Allah ya gafarta mana ya yafe mana tilasta mun da kai ka samu mun laifi kaga ashe yayi amfani da da ƙarfin mulki ne ba a san su ba ne wallahu khairun wa abqa kuma da kace za mu san wane ne shaddu azabin wa abqa muna gaya maka wallahu khair Allah shi ne ke da alkhairi shi ya fi kowa alkhairi ba mai alkhairi sai wanda Allah ya ma alkhairi wa abqa kuma rahamarsa ita ce madawwamiya ga wanda ya sa a azaba ita ce madawwamiya muna fatan rahaman Allah kai kuma in baka canza salo ba tabbas ba jama kana cikin azaban Allah haka ko Allah ya shaƙe shi ya hallaka shi ya sa shi a cikin bala'i sannan aka ce wa atba'ana fi hadhihi la'ana a duniya an ambaci fir'auna sai muka hada shi da tsinuwa Allah ya tsine mu fir'auna amin mu ba ta ji Allah ya yi gaskiya innahu innahu man yati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا جماعة ونم فما تسيهرن كي متلقون وأكي إنه idan baka san yadda al'amarin yake ba saurara ka ji mai ya ake rabbahu duk wanda ya isa ma Allah lahira mujirimi ta كافر مشرك فإن له جهنم وأن تبس ينا بجد جهنم تبتكاك في أن لا يموت فيها ولا يحيا أي لا يموت في جهنم فيستغيث من أن الأذاب ولا يحيا في جهنم حياة طيبة جميلة بعضهم يهوتها بعضهم kuma ba zai rayuwa ta gari mai daɗi ta hutu ba kuma la ya mutu fiha wala Allah kamar ya ki himo mu'mina wanda duk ya zo ma Allah gobe kiyama yana mai tsakanin mataki na ɗaya zuwa na biyu da na biyu zuwa na uku ana samun daraja ko nisa tsakanin sama da ƙasa tsakanin sama da ƙasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce aljannan firdausi ita tafi kowace daraja ita ce mataki mafi ƙololuwa daga gare ta ne tafkunan nan guda hudu suke bulbulowa kuma samanta al'arshin Allah yake don haka duk sanda za ku roƙi aljanna fas'aluhul firdausa ba mu Allah firdausi ne Allah duk yana iya haɗa mu ya Allah ka haɗa mu Allah ka nuna mana ranar da za mu zauna yadda muke dinnan muna hira ya lokacin da muke ya Allah ya hada mu sai ga gashi Allah ya hada mu sai kuke ba mu mu kashe mai jan kira'a a ran nan ka kashe sosai ka yi tsallakai tuma ka yi rawa ka yi juyi ka yi banjo gidan aljanna ba doka sai jin daɗi in dai ka bi dokan Allah a nan to za a cire maka doka da abin da kake so za ka yi da abin da kake so za ka samu lahum ma yasha'una inda rabbihim wa ladaina mazid Allahu akbar na'am Mm. Mm. a sha giya kwarai Allah ba ya kuli ai duk abin da ka ji an hana to ɗan adam na jin daɗin yin shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuffatil jannatu bil makarihi wa kuffatin naru bil shahawat an yi ma aljanna zobe da abinda dan adam baya so yawa tsakan dare kaji an ce as-salatu khairun minan nawmi ka tara dukiyanka ba wahalan da baka yi ba a ce ka fidda ɗaya bisa arba'in ka kuma san yadda ɗan adam yake da kuɗi amma sai ka ɗauka ka bayar kana munna kana jin daɗi Allah ya baka abin da kake mutu wani kana son kai shagali wallahi ba wanda bai so yin shagali ina gaya muku imani ya sa muke kyaman zina ina gaya muku amma in ba jin haka ba yanda 'yan matan nan suke yawo tsirara ka gama shakaman kulba jiki na sheƙi jini kamar zai tsitto ga ta ta yi maka tsirara kuma kai namiji ne lafiyayye tana ta zawacinka tana ta zawacinka tana to ainihin mani alwazi'ul imani kana tuna Allah zai kama ka zai maka hisabi zai baka sakamakon irin aikin da kai sai ka nisan a a'udhu billahi minash shaitanir ba shi ya sa kajirai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana wahalar da kansa ba Allah ya ce taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa saboda suna ganin ya takura ma kanshi suna shan giya baya sha suna zina baya yi suna kaza baya yi sannan suna su bautan ba yi ka bari ba haram da halal sai abinda suke so suke yi to ya za su zo a ce ba a yadda su kaza ba ba a yadda su kaza ba ba a yadda su kaza ba hatta a dukiyarsu ma sai an ce ga yadda za su yi ke wannan ai wahala ne to amma wahala ce hadifa in ma da wahala a ciki to wanda yake bi yana da manufa gayarsa ya samu yadda Allah yadda Allah in ya same ta ya sami rahaman gidan aljanna su ne gayarsu babu babu saboda haka mumini bai jin wahalan bauta ma mahalicinsa saboda nan natsuwarsa yake nan kwanciyar hankalinsa yake nan jin daɗinsa yake nan ni'imar take tsabata ومن Amina مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات الأولى يرون waɗannan bayi sune suke samun darajoji matsaukaka eh, matsaukaka darajojin ba na kasa kasa ba sai an kai ka can sama الله تعالى ya مقبات mu gaba نعم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى jannatu adnin daɗi mika daɗi aljannan gidajen aljannan na dawwama ne ni'imar duk za ta ƙare akwai tashin hankali shi yasa za ka ga mutum da kuɗi bai tunanin wani. mulkin shi na dindindin ne ba a ce za a cire shi ba ba wata kenuwa zai ƙare ya nema ko kuma a ce ka ma ƙare kwata-kwata ba kuma yana da ƙoshin lafiya yana da kaza yana da ya tuna mutuwa duk sai ya kaji ya tafi suka je ta gaba shi yasa ai wasu da suka sa duniya a gaba ba su son wa'azi da an soma wa'azi dan haka ya bada hankali za ku ta muna zaune lafiya kowa na in aka ce mutuwa shi a duniyar Allah nan duk sai ya ji abu ya dagule mashi ku lura da kyau in kuna son ku ga tashin hankalin masu kuɗi to a koma zahan daidai wallahi ina gaya maka wasa ba manya-manyan masu kudi sai a ji ɗaya can ya mutu ɗaya can ya mutu ɗaya can ya mutu sauran duk cikinsu cikin su ya ɗin ruwa da ke to fayil ɗin ya zo a tono namu haka nan kuna in aka ji wani babban hanshakin zargi a ƙasa ya mutu ta can wani ya mutu sauran duk cikinsu cikin su ya ɗin ruwa shi ko talaka sai talaka goma su mutu bai damu ba yana ta abin jini ne da Allah ka bari <laughs> su da za su nuna hanyar lahira kuma sai a ce don malami ya mutu malami na tsoro ya rikice haba haba a wannan to ko dai zai aiki da sani ko ba malamin ba bane kullum yana kwana da wasiyar shi ne a karkashin filo Allah ka kare mu da ni'ima ka kara mana imani to Allah subhanahu wata'ala ya ce aljanna ce ta dawwama abinda da aka ce kuma zai dawwama to wannan abu ba ka jin shakka ko kuma wani abu mai kama da wannan to Allah subhanahu wata'ala ta ba ma tsaya ba ya ce jannatu adinin aljanna ce da za a dawwama a ciki ba mutuwa ba fita ba kaza ba kaza an gane ai subhanahu wata'ala ya ce ta tajiri min haƙi hal'an har. akwai ƙoramu ƙarƙashin gidan aljannarka na zuma na ruwa na giya na duk wani lemun da ka san ana sawa a kwali a yau ana sha to akwai shi a gidan aljanna sannan akwai waɗanda baka taɓa jin motsinsu ba baka taɓa jin labarinsu ba Allah ta'ala ya ta na zama ‘yan aljanna khalidina fiha ya ƙaddara masu dawwama a gidan aljanna ni'imar da za ta dawwama ita ce ni'ima ni'imar da za ta yanke sunanta fitina don haka duk lokacin da mai kuɗi ya zama talaka billahi lazi ya fi talakan asali shiga cikin matsala saboda ta yanke ta gushe abinda aka saba ci yau ba za a iya ci ba cikin wata ɗaya sai ka ga ya to zan nan sai ka ga ɗan wuya ƙa'ida kenan ƙa'ida kenan ashi yasa Allah yake saurara ma'anna innahum "Duna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida saboda su dada kaiba su daɗa jin daɗi, ranar da aka kama su sai ayi musu ahza azizun muqtadir wa zalika jazaa'u man tabarra wannan shine kyakkyawan sakamakon wanda ya tsarkake zuciyarsa barin imani ya tsarkake zuci ya tsarkake zuciyarsa barin shirka yayi aiki da muqtadar iman min. اجعلنا منه ولقد ila musa موسى أن اسر بعبادي أن اسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى wannan ya gari an tsaya saboda haka sun tabbata akan imani ko an kashe su ko ba a kashe su ba dai ba a samu canji ba Allah ya masa kyaɗan dogo sama ƴaƴa ƙasa ƴaƴa eh Allah ya dube su ba su mutu suna shirka ba ba su mutu suna madiyan fir'auna ba to fir'auna fa ta kwali kaya ya kwance ba a tushen kaba ba al'amari ya watse masa duk an gane matsanaci ne ashe ba Allah bane sai Allah ta'ala ya ce mu Musa ta ku shi ku bar Misra ku koma Sham a san iyayenku na asali a san sa annabi ya ku dan annabi Yusuf wanda sai ya wuce jira ya koma a dalilin sai da shi a Masar to annabi Musa cikin dare suka fita da Fir'auna yana cin yana kullama kicin kashe su Allah ya ce wadda kar auhaina ila Musa hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salam an asri bi ibadi ka bi da ni ka fita da bayina duk waɗanda suka yi imani da kai cikin bani Isra'ila ku fita cikin dare dama Isra'ila ta hiyar dare wa daruzahum tariqan fil bahri yabasa to lokacin nan tabi'an alqur'ani ne ijazi ijazi kuma gairu mushillin ba wanda zai bata labari ba lokacin da annabi musa alaihi salam allah ya ce ya fita labari ya kai mai fir'auna musa ya fita cikin dare nan da nan fir'auna ya ce a haka rundunar yaƙi bai isa ba sai mun bi shi mun kashe mun tattake mun magani shi zan dama ci ga wanda zai ce an aiko shi daga allah amma yana cika baki inna haula ila shirzimatin qalilun sun nawa suke ba su cika cikin cokali ba mu je mu tattake su mu dawo fir'auna ya yi kururuwa nan da nan aka hada runduna aka bi annabi musa alaihi salam da shi da bani isma'ila karkashin sa ana ta tafiya sun kusa iyakan teku sai kuran dawakin fir'auna suka hango shi baya biyu su ya mutu ke sama to shine a wannan lokaci hatta su sahabban annabi musa almajiran sa mabiyansa kenan qala ashabu musa inna lamudrakun qala kalla inna ma hiya rabbi sayahdi nan da nan suka ce kai kai musa wallahi ga nan za a kama mu fir'auna dalle zai zo ya riske mu ya kashe mu bi kulli yaqinin wa bi kulli iqamin Allah Musa alaihi salam ce kalla ba yadda za a yi fir'auna ya nasara akan mutum da Allah ya ce mu je mu Musa inna ma'i rabbi taimakon Allah ta tare da ni sai hadin kuma Allah sai ya nuna mun ya bani ya shiryar da ni mafita ku kwantar da hankali ku daina kuka ka san mai san duniya shi ne yake kowa kin mutuwa na daga ciki yahudawa sai mu mushrikai wala ji tajidannahum ahadun nasi ala hayatin min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'amara alf sana wa ma huwa bimuzahhihi min min al'azab an yu'amara ce ku kwantar da hankalin ku daina kuka to auna yana tattagowa sai Allah ya wahayi ga annabi Musa fadal lahum tariqa ɗauki sandan nan naka mai al'ajabi wanda take cike da mu'jiza ka bugi wanke teku kawai yana bugawa sai ga hanya silbahan a tsakiyar teku ruwa ya dare gida biyu a wata aya aka ce kowane bangare ka saudi lawin ka ce wani tsoron ruwan babban dutse ne ga hanya kuma ya basa busasshen hanya a tsakiyar teku aka ce musa shiga da mutanen kafin annabi musa alaihi salam ya shiga da mutanensa suka wuce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la tasabu darakan wala tasha kada ka ji tsoron da riskan fir'auna ba zai miske ku anan ba ba mutanen sa sun ce inna la mujrimuna ba sai Allah ya ce la tasabu la tasabu darakan ba ku da tsoron fir'auna ba zai same ku anan ba an ba ku garanti wala ta sha kuma kakka ji tsoron shiga ke ku. ba za ta haɗe da kai ba ruwa ba zai ci ku ba wuce abinku ko na Allah ne Kuma mai tafi Allah ya ji ja'alla kuma makhraja wa ku min haythu la yahtasib kun ga sanda annabi ke kogo da shi da sayyidina Abubakar Kashi rai sun zo suka leka suka leka gashi suna kuru-kuru da ido annabi na ganin su abubakar na ganin su amma Allah ya hana su gani wata kuma yanzu muna ilaika wahum la yi suka kasa gani kogon kuma ta cika don bai ba ta iya daukan ma wani na uku na haka tuku kawai ga su sai Allah ya sanya sakan girgizo a gefe da shekan kuciya ina mai mai albunga ne yake cewa zannal hamama wa zannal kabuta ala khayril bariyati idan tafir wa lam tafri suna zaton waya menene sakan giza-giza ne da shekan kuciya a bakin kogon idan abinda aka nuna musu kenan amma ba gizo-gizon da ya saka ba kuciyar da ta yi sheka sai suka koma suna gadama wani na cewa mu kutsa mu gani wani na cewa haba mu kutsa mene A tsawon lokaci ba a shiga ba ga sakan gizo-gizo ga sheka ma a gefe wa zai shiga nan da ya rushe wannan sheka ba wa zai shiga ba da wannan abin ba daga nan sai suka kada guza guza guza guza guza guza ka zan hanni bai da nutsuwa to wuqayatul lahi abnat an mudaqafatin min ad-dunubi kamar yadda yake cewa ko tsaro ne na Allah ya fi duk wani wanda za su zo da sulke da makamai su ce suna tsaron kai tsaron Allah ya fi komi tsaron Allah ya fi komi ku dubi warka dace a wajen 83 84 banta hakikin abin ba amma dai na tuna ne kawai haka gaba yana fareti ne ana jinjina masa wani ya buɗe wuta nan take aka dauki gawon shi kuntuna da safe labari ya zo ina wannan manya-manyan sojojin da kankokin yakin da aka kewaye shi tashi dole ya tafi amma in tsaro ne na Allah fa wai isa ya taba ka ko kuda in Allah ya ce ba zai taba ka ba wallahi sai dai su ta kewaya sauro ba zai cije ka ba Allah bai ba shi iko ba saboda haka kun ma Allah ya kuna Allah ma'ak ihfazullah ya haka ihfazullah ta jidku ta jaha ta arfu ila Allah fi raha'i ya arfuka ta shidda waɗannan ka'idoji ne na imani na rayuwa wanda Allah ke tsara mu'minai in sun tsara to shikenan annabi Musa ya shiga ya fita shi da bani Isma'ila ga Fir'auna ya fito me ya faru fa'atba'ahum fir'aun bi junudihi faghashiyahum min al-yam faghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum وأضل فرعون قومه وما هداه فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى آه، فرعون دي زو يشيغ وني داريا ينا منيني منيني تيكو يا من يا كونغو كابودي فشيغ متدغي أنا أكهبي أنا تنقابو أنا تاقما تسك شيغي با وني يسو شيني فأتبأهم فرعون فرعون يبقى النبي موسى تكيبو bijinudihi da shi da rundunan yakin sabita barisa ba gashi yahun min al-yammi ma gashi yahun bayan sun shiga tsakiya gaba daya Allah ya ce ruwa ya rani ai ko ruwa ya makare su irin makarar da ta dace da su ka dubi rashin kunya irin na kama ba ya ce shi ne ba ya ce shi ne ila ya yi alfaharin ma yana da ruwa karkashin ikon kawa har da ilmin samun ta jami'in ta haƙi a falatar da ya ji ruwa tabbas an ya matsare shi ya shi ya koma kiran habu habu sai ce amantu billazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina na yi imani da wanda bani isra'ila suka yi imani da shi suka fitar wannan ni ma musulmi ne subhanahu wataala ce al'ana wa qad afaita yanzu ne za zaka san kana imani kana son abin da kai bayan ka shekara da shekaru aru aru kana saba ma Allah ka ce kai Allah ne ka ce kai mahalicci ne ka yi alfaharin sai abin da kake so hmm? ka ma ce wai ma an gaya maka Allah ka ce a gina maka safhan fa asalu ila ilahi Musa kai ku gina mun dogon gini in hau ubangijin Musa nan da yake cewa yana sama da an magana ya ce Allah ya tsaga kai sama da yake ya san za a kure shi sai ce fa inni la azunnu kadhiba ku kyale shi ba Allah ina jin karya yake yi kawai da ka hawwana in kana giyawa in ka isa in kana da damar haka Allah ya kai. shi shi da barin shi a fitar da shi ya ci gaba da tsiya to Allah sai ce ga wanka za mu fita al yawma nunji ka bi badinika litakuna liman anfaka aya wa inna katiran minan nas an ayatina la gashirun ba za mu fidda kai da rayuwa ba amma za mu fidda gangan jikinka domin duk wanda yake tatsama ya isa ya saba ma Allah ko ya bauta ma wani ba Allah ba ko a bauta masa a matsayin Allah ya zo ya ga ka auna gashi matacce ya dauke menene darasi ya zan kai gawanka darasi ne ga duniya shi kenan sai aka kai shi gidan kallon kallo kowa ya zo ya bai tun auna tafidi ya maka ya motsi ya tattafi ya zama fa'in gwal wa a tsalla auna kauna kuwa ma hada haka dai auna ya batar da mutanensu bai shiryar da su kamar yadda ya alkawari ba kun san ya ce wa maku hudikun illa sabila mashar duk abin da nake gaya muku ni ina son ne in sa ku a hanyar shari'a wai ka da kuma ne yake za mu gane a hanyar shari'a shi yana duk wani lalatacce shi yana gani shi ne nagari a ba ka ganin kowa yana alfahari da zanibin shi ne ya ba baya aka yi shi a yau na gama da yara uku ya bata yara uku yana alfahari ne ya kai nawa kai yi a kai tsakta hannun Allah ya tsawaki ƙaramin ƙwaro ne ɗan ƙaramin ƙwaro ne kai a yau na sha jini uku kai ka sha nawa a ce biya yawon karamin kwarin kawai shi shaye-shaye ne haka za a yi alfahari ni na sha kashi yau kasa suna gaba kashi suna shanye kashi ya kuje su mai da shi gari su nada taban da za su sha daga shi kan shi kashin tsaba saboda haka da sun sa hayakin kashin suke shaka sai ya bugar da su taimakon ɗanyen ma sana shaƙa shi ke nan kudaje ka ji bala'i malam mutum ya jefa kai shi a bala'i yana jin bola yana ɗaukan kusan kan haƙi mahaukaci tubura to ne matal akali yana daga cikin ni'iman da Allah ya zo ya tsari shi yasa ya haramta shaye-shaye subhanahu wa ta'ala ci gaba Ya bani Isra’ila ka don jaina kun min aduwikun wa wa adina kun jani babburi laimana wa nazzalna alaikun mulmanna wasfalwe Ya bani Isra’ila ka don kun min aduwikun wa wa adina kun jani babburi al'aiman wa nazzalna alaikum wasu wassalwa sannan kuma an gama da fir'auna an dawo wajen takadaran bani isra'ila mun sha faɗi cewa ba wanda ya sha wahala wanda mabiya suka wahalar da shi kamar annabi musa ba zan muke cewa an tsashe su ba to suna tafiya ba daɗewa sai suka ga wasu mutane sun dukufa suna bauta a ga wata itaciya suna kiranta za ta anwa sai bani isma'ila gafa annabi musa ga farma suka dubi annabi musa suka dubi masu bautan suka ce gaskiya musa waɗannan sun ba mu sha'awa itiya suka allan ije allah la ilaha kama lahum aliha da allah ka ka mana namu allan ka sa mana wani abu wanda zaka ce allan mu ne mu ma ga muka allan kamar yadda waɗannan ga su ga allan mu kala innakum qaumun tajhaluna ke kai amma dai jahilcin ku yayi yawa kuna ganin yanzu aka kashe wasu da suka miki wani ba Allah ba kuma yanzu ku an tsashe da ku saboda tauhidi sannan kun zo kuna waɗannan kalmomi malamu in muka kama Allah muka tsara tauhidi duk fitilan da kake gani wallahi za ka gaina ka ji na rantse maka shirka ta yi yawa yau ga masu bokanci ga masu duba ga 'yan tsaki ga 'yan bori ka gani ga mashaya jini ina za a zauna lafiya ana bautan wani ba Allah ba wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun a kalmomin mutane sai ka ji kalmomin shirka ayin Allah ya so ya so ka so yalla bai an gama sai aji alkani lillahi niddan masha Allah wahdahu to irin waɗannan ma wani shi gani yake cikakken mai tauhidi ne ko ya ce in Allah ya so ka zo ai mashi'atullahi fauka kulli mashi'a in aka ce Allah ya so to kuma wa ake jira ya so in Allah ya yarda yaddan wa ake nema Yadda kowa da komi tabi'atun li mashi'atullah ka gane wannan subhanahu wata ta'ala ya ce ya bani isra'ila muna tunatar da ku imomin da mun an ajjaina an najjaina ku min aduwikum mu ne muka fashe ku daga babban abokin gaban ku fir'auna kun manta ni? wannan fashewan babba ne sanda aka yi wannan abu saboda godiya ga Allah sai da annabi Musa ya azumci wannan yini shukran lillahi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin buhari in za mu tuna kan da ya zo madina ya sami yahudawa na yi ce menene wannan kuma ce ai wajimin da ranar da aka sarshe da annabi musa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hannu a hako bai musa mu muka fi cancanta da annabi musa a wata baya na hannu a wula bi musa annabi ya ce fa su fa azulci ne ashura shine har yau muke azumin ashura aka ce a rasulullah aikin yahudawa ne ba ya ce zan saba masu la'in baqitu ila qabilin la'atuman na tasi'a in dai rayuwa Allah ya kai ni ba zan yi tara zan yi goma sai Allah ya aisha rayuwar kafin bai shi yasa wancan ya zama sunna ta iliya ashura kasuwa ta zan sunna kauliya duka sunna ne aiki ne wanda annabi ya bar mana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa wa'adna kum janiba turul ayman kuma mu ne muka yi alkawali da ku ku taho wajen tur dutsen nan da ake ce ma tur tur saina ku zo ku sami Allah zai magana da annabi Musa ya bashi sako ta bangaren dutsen na dama aka je da su shine da suka ji Allah na magana da annabi Musa suka ce lan nu'mina laka hatta na Allah hajaharakan kai wannan fa maganan ba mu gane ba tunda dai kuna magana nuna mana Allah ido da ido kunu kunu in ba haka ba mu za mu tuce ba aka ga kuma sai ba Allah ya da su ga kace annabawa annabi Musa ya yi ce ta roƙo Allah da ka so da ka kake su kafin wannan lokaci na ɗauko manya-manyan mutane a cikin jama'a na zo da kuma in koma in ce ma jama'a mene Allah da ya ji kukan shi ya share waje Wani zama alaikum ilmanna was salwa kuma muka saukar muku da mannu da salwa wannan ko ta ayat bakara ya muti kun san lokacin da aka ce su shiga masar ai sun fito daga afuwa su shiga sham ai sun fito daga misra ne da aka ce su koma sham shine fir'auna ya biyo su zai kakkaɓe a hanya ku lura da kyau iskan mutasalsila ce saboda haka bayan suna ta tafiya suna ta tafiya sai aka ce to sham ba aka ce mu shiga sai suka ce inna fiha qauman jabbari gaskiya Musa ba za mu iya zuwa mu yaki mutanen nan mu shiga sham ba akwai dumatsuman azzalimai samudawa wanda aka ce mu je mu yi karo da su annabi musa ce allah ne ya ce mu shiga kuma shi ya ba mu nasara ya tabbatar mana za mu shiga halin halin suka ce kai musa ba za mu yi haka ba ya sake magana suka ce to tunda dai ka matsa sai an shiga fa zahab anta wa rabbuka fa qatila inna na qa'iduna ba Allah ya ce ba ya ce Allah ya ce mu abin da ya faɗi gaskiya ne za a yi nasara ya ce ba yi ko ba shakka ce to da kai da Allah na ba ku je ku yakin muna nan in an nasara sai mu iso ko kaje ba yahuje wai annabi shi kenan yake gaya ma haka kuma wai imani ne to idan wanda ya gaya ma annabin da ya imani da shi haka ina kuma kai musulmi hmm? ba yahuje ke to to da suka yi wannan lalata ne sai Allah ya ce fa inna ha muhammadun lakum Allah ya haramta muku shiga na shekaru don haka za ku yi katihu na filar, za ku je ku yi ta kaiwa da komowa ba za ku iya zuwa ba sai da suka shekara arba'in wasu ma suka mutu cikin wannan bala'i za su tashi da sassafe su yi tafiya su yi tafiya har yamma in sun gaji suka kwanta gari ya waye ce su ga sun dawo inda suka tashi eh sun zama tufa an dawo kuma inda aka tashi nan nan za a ga kai a wannan ayyamu fihi ne aka saukar musu da almanu wa tsaro yunwa musa mu yunwa mu yunwa Allah sai ya ce to bari musa ya addu'a sai aka ce za a saukar masa da ƴaƴan salwa ga sassu ko soyayyu ce ga dabban zuma nan kuma ko sha shine saboda bulki suka ce sun gaji da shan zuma sun gaji da cin nama suna son a ba su kankana ne a haɗa musu da lausuru kasan wasu malaman suka ce kuma a nan wajen da aka je eh, abin nan janibu tsoron aiman shi ma waje ne sahara dutse ne ba ruwa ba abinci nan ma suka koka aka sake yin masa haka wallahu ta'ala a shi yasa aka kama shi a wajen kista kulunin tsayi ba ce كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى kulu Allah ya ce ku ci min tayyibati ma razaqnakum cikin kyawa wa da dan abin da muka azurta Allah Allahu akbar shi kullum abin da zaka ci dole ya zan yana da sharadi akalla ne ya zan halalan kuma ya zan tayyiba halalan ka same shi ta hanyar da Allah ya yarda ka neme shi ba cikin da kaza kake halal ba ta shigowa ranar gidan ku ka kama kayan ka kika kika shi halal la laita halalan wa laita tayyiban sannan ya aka tabbatar kuma tsayib ne wato abinda Allah ya yadda ka ci ne ko nawa ka sai alade to bai halatta ka ci dole sai ya cika wannan sharuɗa halalan tsayiba sannan ka ƙara da sharaɗi na uku kuma a yanka shi ta hanyar da Allah ya yadda wala ta'kulu mimman lam yuzkar ismullahi alayhi fa innahu lakafi kada ku ci abin da ba a ambaci Allah ba wajen yankansa fasikanci ne ta barin shari'a ne malamai suka ce min ba da aula idan har abin da ba a ambaci sunan Allah ba an hana mu ci to ina kuma abin da aka yanka ba dan Allah ba min ba da aula ka kace a'a boka ne ya yanka ya yanka ma aljani dan bori ne ya yanka ma babila ko don ko ko malam alhaji shirka ce a kulkace haramun ne wani zai zai ga makocinmu boka ne duk zafi yana yanka sa yakan aiko mana wallahi in kuka ci kun ci haram kullu lahamin nabata bi suhti fannaru aulabi duk gangan jikin da ya ginu da haram wuta ta cancanta da shi shi sa kuka sai da na abubakar bawansa lokacin jahiliya yana bokanki kafin musulunci da musulunci ya zo ya daina ya musulunci cikin waɗanda ya aiki kamar yadda suke cewa aika-aika ne kuma sai ya gamu da wani a hanya bai biya shi ba tsohon alkawari ce yawwa ba ka biya ni kudin aiki na ba sai ɗauko ya bashi sai fiye abinci ya kama sai dina abubakar bai saba dawowa a lokacin ba sai dina abubakar ya yi loma ɗaya sai wani tunani ya zo mashi kai ko ina ka samu abincin nan ka dawo da sassafe ce wallahi ai lokacin jahiliya ne ba ma iya bokancin ba Dan boka ya mai iya koyi ba sai karya an gane ko shi ne nema wani aiki bai biya ni ba muka haɗu yau din nan na ce ya ba ni kuɗi na ya ba ni shi ne na siyo sai da na abubakar nan da nan hankalin shi ya yi fuskansa ya canza ya ta kaka ni sai ya fita ido suka yi zuru-zuru suka ɗauki ja ita ke loman nan ta fita kamar zai mutu wanda ke tare da shi suka ce ya rahmatullah kullu hada li ajli luqmatin wahida Allah ya kikan ka abu Abubakar duk wannan wahala da kakari akan loma daya wanda ba kai ka nemo ba ba kai kai aikin ba Ke wallahi inda ba za ta fita ba sai dai ta fita da rayuwa ta to sai dai ka fita da rayuwata ba zan bacci ka gina jikina ba saboda na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu lahmin nabata bi suhti fannar aulani a yanzu kai sai ka ji mutum ya kwashe kudin haram ai na wanke shi na wanke shi kaman yaya ka ji wuta. ha alfahari ake kaman yadda muka ambata ta dan walawala ne shi ai mai mashi ko nai me Kowa wannan hmm kada yaudara zamba cikin aminci hmm shi ko nai dokan da ta ce ne a hukunta masu irin wannan zamba a dokan kaza lamba ne na ko nai asalin shi kenan ai ai lamba ne na na dokan kasa <laughs> shi ne kawai sai mutane suka ɗauka ta inda aka ji zamba na yi mishi ko wannan na yi mishi ko wannan Allah ya raba mu da zamba hmm. subhanahu wa ta'ala ya ce wa za ka tsagawo ku ci ku sha amma kada ku yi tsagawa ka ku wuce gona da iri ka ku wuce haddin ku ka ku saka ma mahalicin ku fihi a cikin abin da muka halatta maku don Allah yana iya halatta maka abu kai kuma ka yi zarfafiya ka'ida na musulunci la ifrata wala tafrit fa yahilla alaikum ghadabi in kuka yi haka Kushi na zai sauka akan ku wa man yahlil alaihi ghadabi faqad tawa wanda kuma duk ya kuskura ya bari kushi na ya sauka a kansa to wallahi ya hallaka ya zama cikin ashqiya wutar jahannama na tsare shi Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da mu akan daidai na yi aboki ne ɗaya kuma nan ka abin da ke akwai